tabbata kamar yadda magana ta tabbata fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة ستكون فتنة فتنة ستكون فتنة القائد فيها خير من القائد يتاخر يزمن فأجده ya fi wanda ya fi cikin rikici ta kaga ba a yi likitan ba wanda ya cire hannunsa daga titi ba zai yi ba to ya fi wanda ya fito ya shiga ciki wal ka'imu fiha wanda ya shiga cikin rikicin aka yi da shi khairun min almashi ya fi mai yin zirga-zirgan haɗa rikici kaga rikici an haɗa shi ake wannan abu tun da aka yi mana kaza tun da kaza bai kamata mu yadda ba to ai ne ga da barin jin samuwa ne barin jin samuwa ne ya shiga ya jona aka yi wanda shi faɗan kawai ya shiga bai yi wannan jona jona ba ya fi dama dama da mai wannan jona jonen daidai gudun ka daidai abin da za ka samu daidai baya bayan ka daidai ladanka in ka ce kuɗa a cikin musulmai to haka yake walmashi mai yin tafiya sannu-sannu khairun min sa'i ya fi wanda ke zirga-zirga hakan sai an yi abu sa'i haka dan sa'i khairun min al min al mawdi ya fi wanda shi ne jagoran wanda kuma shi ke jagoranta duk wata wasiƙa da ke shi ne gaba wa amsalu zalika ire-iren wa'annan maganganu masu nuna kin na ta fashi a cikin musulmai mutum ka ishi shiga suna da yawa in dai ba fafantawa za ka yi ba to bai kamata ka je ka shiga ciki don ka kara wata ƙoruwa ba mun ku yanzu wannan layi ga tsoro ga ban tsoro shi ake fa muna ke ne shi kawai mu yanzu shi ne wuce iyawa a ɗauki magana ka kai nan yaya aka yi ne ne ya faru waye mari wani a ciki wani ne ka masu a ciki shi ga masu kwata sai an goce wani ya mari wani wani ya yi kaza kaza wani ya ɗauke masa kaza kyal kyal kyal kyal sai izo ga ya samu wa'yan dabba in ma ana magana da a ah, ku ba kusan ma abin da kyau kuma na fanyar da abin yake da kyau kuma wannan matsayi matsayin matsorata hannu mai yada ya ka cika ya labari ya ka cika je ne aka kulla ka je ka rorar ya ka cika je idon ka gane maka don ka je ka rorar wa amsalu zalika da ire-iren wa'annan min al-ahadith sahiha hadisai ingantattu allati tubayyinu anna tarkal qitali barin fada kana khairan min fi'lihi min al-janibayn ko rikici aka kunno za ka iske ɗan ƙaramin rikici zai tashi tsakanin wani da wani in ba mai da hankali ba sai su yi shekaru wallahi mala ya mutuwa ba wanda ya huta a cikin su wannan ce ce ce ke wancan ya yi ya yi ya kare wancan ya yi kaban ya tashi wancan zai sake yi kowa shi ma sai ka ga ke ya ba wancan kayan aiki ya sake dawowa a fata an gama to in ka ka ta iriya fa ne da dama ka san shi ta kunga kogar wasu su mu koma mu dan inda suna da ɗan aiki a ciki in ji mutum na da ɗan wani abu a ciki to ka bar masa shi ma ne in ma an ce ta kaba shi da Allah ya sa ka sa shi isa wasu kai su Allah Allah su shigo ma arka idan suka shigo harka to suna shirin ne su ja in ce a'a an farko ka da to ka bo ka zauna a cikin gaba na hajara ne Allah ji ka hajara dangane da baki suka zo suka zauna da suke musu su zo ku zauna amma ba ku sake ruwa don ƙarshen ka su zo su yashe ta su yi ne nan an jima sai su naka sarkin su ta ce a ko ɗalibai sun tafa wannan tafa mara kai ku zo mai aiki ni na ke yi sai ku zo mai aiki amma ba na ce namu ne ba gaba ɗaya sannan abu da na shi yau na Allah wanda ya cancanta zai tsoron amma ba na wani ne ba babu wani wanda ke shi shafafe kamar babu shi yadda kake ganin wancan ya zo kai ba kuwa fi ta kai na kafo ni ka fi shi ya haɗu ba shi ka iya fi shi kulle kulle ya haddasa ni na fi kawo kaza ni na fi aiki kaza ne a kai ba da ni ba saboda kana ni na fi dacewa ko dama kana ne da naka da kuke da musailama kan mai alaƙan mu wanda yake ya rasu lallahi zan bi ka ina da yara ina da ƙarfi al'umma mu na da yawa ni kuma ni ne shugaban su gaba sai abinda da nake masu za mu bi ka gaba ke da amma sharaɗe in na mutu in ka mutu zan hau sai ce ba ka da rabuwa ce duk musulmai sai su karanta wannan labarin sai ba su fahimtar kawai sharrin na nan cikin rayukan ba a wanke komai a ciki ba illa ya kace mu mu kai wannan ba ba mu kai martaba ko musailama ba wallahi la martaba ba sanna kun ci duk maganganu mu ba wuce bulwa ba saboda kuma in dai zaka shiga da niyyar kai zaka zama jagoran ka ba ko gaskiya an taɓe bai kamata aka fita da kai ba duk waɗanda suka da ilimin wannan sun sa duk ba da a daƙile su sai da wata kanan ba dama ka ce ni nake ka ba ni nake ka ba ni nake ka ba to kiran ko aka yi ba wani lokaci abu mamaki yaron da za a haifa a gaban ka a gaban ka aka haife ka ko nan ya zo da majinarsa da daina nuna ta da yara. Sai ka kawo rijanci. ka fa san yaushe ka zo kafin ga inda ka zo kafin ga yadda ma kuke mushkila da ka kaza kaza kaza ya suka shi ganye sai kake nuna wa da yatsa ai na ji ka yawa ai na ji ka ka kan ba kana iyawa ne wa ya kafa ka koma gefe A'a ba mutum zai zo ne kana ya kai abu ka gama ya zo ya shafa masa kai ne ne wallahi haɗa addini ni na yi shi sai karanta mana akwai matsala mu masu karantarwa mutum bai iya karantarwa ne bai shiga karantarwa shi ka kwanan na su yi tafiya yadda ya kamata baka iya koyawa ina mutane yadda za su gane gaskiya ba da Allah duhu ke duka ne amma da a ce ana bayani an gane ne ne da ke ya ga wannan ma ba ta tafi ba kana zaune da mutum a shi ga yadda ke zaune da kai ga yadda ke zaune da kai to da a ce ba ka riƙe baka san yadda aka yi baka san yaya kake tsammani in ga haɗuwa aka yi cewa aka ce ka za mu yi kaza ko zo ku ta a yi kaza ko zo ku yi ta a yi kaza ko zo ku ta a kaza yaushe ka zama ƙashin baya a ciki yaushe da saboda kan da haka an rikici ne taso in je kana da jikin na shi kuri ikalin bai kamata mun kashe kuɗi da ya ce a mu bar musu ya ce a ciki kuma za ka ga in ka bari din sai ta ga Allah ya bantala mata nunki wancan din da mutane mana haƙƙin abin da aka yi maka kana khairan min fi'lihi min al-janibayn ai ga menene menene fado gugan zana aka yi mana muka zo za mu karatu a masallaci aka ce ana ne ko koma muka ce to shi kenan sati mai zuwa muka da zuwan mu na farko aka ɗebo littattafai aka ba mu na biyu zan rarrafe wasu lati aka ce mitin da na uku muka zo aka ce za a yi mitin na cikin haka zuwa ku da mitin ɗin ba a'a a je a roƙe su a'a a je a yi magana mu fasa wani wani na ce a a tsakani da Allah ba mu da kofan ka a cikin wurin nan matsayin da nake a cikin ba ku san shi ba amma ba zan yi amfani da shi ba ina da wani matsayi wanda yake koyi ne Allah ya rufa mun asiri an yi da ni kuma Allah ya bujje shi ba wani sanin da ni ce a ba za mu koma inda muka kullo ba abokan faɗan mu bane ba nan ma suna haya haya haya haya ba je sai lokaci ake jira kuma ku kwantar da hankalin ku za mu bar muku kayan ku lokacin da ku aka bar mu wani ya biyo mu daga can yake to da ni aka kama wanda duk suka biyo da nuwar sunan da su aka kafa da su ne kaza duk sun koma kuma ma duk sun mutu Allah ya kama to wannan wani abu ne wanda yake da wance muku sai ku dinga dauka sarra kuma ya yara ku dinga bacci gana muku irin wannan an ga yadda abubuwa ke tafiya da fa yadda harkoki ke tafiya da fa yadda za a lokacin mu na bacci ne ba bai kamata a faɗi ba amma dole a faɗi min fi ilhi min al janibai ya eh, min al janibai ne wa ala hadha jumhuru a'imma akan wannan ne jumhuru suke kai shugabannin ahlul hadisi wa sunna hadha madhhabu malik والثوري وأحمد وغيرهم رحمهم الله وهذه أقوال وإنما مجنجنوني من يحسن القول وأنك كتاوى مغنى في علي وطلحة والزبير ومعاوية ومن سوى هؤلاء من الخوارج وندبا وإن دك الخوارج wanda suka so تشيشوين kishiyoyin wa'incan kamar gida kun san daga aliyu Warrawa shi ne, ɗan shi'a su daga gare shi ne wal mu'tazila wannan yan baya ne wa maqalatuhum fi sahaba maganganu su kan sahabbai launo akhar fal khawarij su khawarijawa tukaffiru aliyan wa usman wa man kuma. wannan khawarij ne alhamdulillah mun karanta ku muna tsakiyar yanzu ma jami'a rayuwar kawari jawa yanzu alhamdulillah ana ce kawari jawa kun san suwa ya kawari jawa a je a ke ƙidojin ne ba za a iya haddacewa ba amma kuma dai ya kamata a haddace ko da ba kalma da kalma ba ma'anonin wanda dai musamman kaga da ya gama tarihin sai ya gama menene shi masu ya zo kan madaran ra'ayoyinsu ya fitar da su su takwas kowanne ga ra'ayinsu wasu sun kusa kama da wasu wasu sun bambanta da wasu wannan ra'ayoyin a gare mu ya zama dole ne mu san su mu al'umma musulmai gudun a sake fadawa ko kuma gare ku ya farilla ne dan gobaccin tsaye ai kuma za mu karanta abu ana nan ana nan masana sai shekaru da abu na ya faɗa kan kwam Hmm, kai kana ganin ba zai yi ba kai wannan ba zai kila ma labari ne ya wuce kila ba mai ne wallah wallah sai san kusa da shi kuma an duba an duba akwai nau'in sakaci daga gare ka ko hawa hmm? to wanda wasi to su yan shi'a to kafir jumhurus sahaba ai su gaba ɗan sahabbai ne ma ku kenan sun fi kawar jawa ɓata wancan tangar wayancan suka kasa kawari wanda suka kafirta su sun ɗaga kafawa na farko kawariji sun ɗaga kafawa wa abu sun ɗaga kafawa umaru wasu suka haɗo da wa usmanu wasu suka tsallake usmanu ba su kama can gaba hasa amma su kan arawa su dubba ɗaya a tafi lafiya ka salafati kaman uku nan kaman walahu wancan gaga aliyu da usman wancan uku gaba da wanda suka gobe wasu fasikohum a rafida suna jingina su zuwa ga fasikanci wayo kafiro da man katala suna kahirtar da duk wanda man katala aliyu waya kolona kowa imamun ma'asumu ai imamu ne shi shi ne halifa to banda ma shi ba zallan halifanci ishe da ita ba akwai nau'in ma'asumanci tare da shi shi ba ya saba wa Allah shi kiyayayye ne daga Allah wa ta'ifatu wasu jama'a daga cikin su min al marwaniya fasiquhu su kuma suna jingina aliyu zuwa ga fasikanci ya kan ganin aka samu ga shi an ga rafi ga nawafi su rafi da suna kafin sassabai su kuma na wasu ba suna gafan ta gidan alfahari gaba da su kuma su fasi ƙaho wata ƙolo innahu zalibu ma'utaddi azzalimi ne kan ta addani wata ifata min al-mota zila jama'a daga mota zila su kuma ta ƙolo in eh, ka da fasaka ya zama fasiki imma huwa wa imma man qatala lakin la ya'lamu aynuhu inji mu'tazila ai su sun fi kusa da munafikai da dama idan mutum ne kakule kakule ne za ka fami shi ba tsoraki wa ta'ifatun ukhra ay jama'a minhum tufassiqu muawiya wa amran duna talha wa zubair wa aisha wal maqsudu abun da ake nufi a dunkule abun da ake so a cimma annal khilafata a annal khila annal khilafa fi khilafati aliyu sabanin da ake da shi a halifancin aliyu wa hurubihi kasirun muntashiru amma wanda aka ittifaki a kansu a gaskiya su ne abubakar umar usmanu su ne wanda shugabancinsu aka ittifaki amma aliyu ya da matsaloli ainihin bai na salatu wal khalfi fa kaifa takunu mubaya'atul khalqi lahu da za a iya cewa ma gaba ɗaya al'umma sun masa mubaya'a kamar yadda ibn al-khabis yake cewa a azamu min mubaya'atihim lis-salafati qablahu radiyallahu anhum ajma'in fa in qala idan yace arattu bil qawli ya isa haka